alaikum ni ce na sayi gold wanda darajarsa ta kai 450 a shekarar 2011 ban taba cire masa zakka ba ya zan yi wurin kiyasin da zan cire masa zakka gold ana cire masa zakka ko na ado ne ko na siyarwa ne ko na ajiya ne inda gold ne da azurfa in sun kai nisabi za a dinga musu zakka saboda Allah ta'ala ce wallazina yakanizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi azabin alim wanda suke taskace gwal da azurfa ba sa fidda zakansu kai musu bishara da azaba mai radadi su wasu malaman suna cewa in na kwalliya ne ba za a masa zakka ba sai in na siyarwa ne to wanne ne bambanci tsakanin na siyarwa da na kwalliya duk kuɗi ne dai kuma duk ajiya ake saboda an takura dan kunnan ake siyarwa a samu kuɗi so da haka malamai da yawa ba su bambanta tsakanin wai gwal din wai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wata da awarwaro na gwal sai ce kina so a yi miki awarwaran wuta ranar alkiyama ta ce a'a ya ce to ki je ki fidda zakka wannan yana nan a shek albani ya kawo hadisi a cikin adabu zifaf ya inganta shi da haka kasuwa za ki kai ko ki tambaya a auna miki nauyinsa idan ya kai adadin abin da aka faɗa na zakka to sai ki fitar masa da zakka wanda na ga a cikin kalanda da council of ulama na jihar kano suka buga da shari'a commission sun faɗi giram nawa ne yanzu ba zan iya kawo giram ɗin ba amma wanda ya duba kalandar da shari'a commission suka buga sun faɗi giram nawa ne in an aura shi a scale ya bada wannan giram ɗin sai a fitar da zakkar abin da za a fitar na wannan gold in ya kai wannan in ko bai kai wannan adadin ba to babu zakka akan wannan gold ɗin malam tambaya ta shine mu masu makarantun kuɗi ya za mu yi wajen cire zakka tare da cewa wasu lokutan ba mu da ragowar kuɗi a cikin asusun na makaranta bayan mun yi ayyukan gyara makarantar a ƙarshen zango daga malam awal maiduguri in makarantar ta tarayya ce ai kowa sai in an ware masa shayarsa ya kai zakka don kuɗin tarayya ba a masa zakka sai dai kowa a ware man nasa ya yi zakkar yanzu sai muka haɗa kuɗi mu dubu kowa ya ba da dubu goma nawa kenan miliyan goma ko to sai ake juyawa to ba mai zakka a cikinmu saboda ba wanda nasa ya kai zakka in an kalli kudin za a ga sun kai zakka ma aka kuma raba su ga kowa za a ga ba wanda kuma yake da nisabi a ciki to ba zakka amma idan kuka duba shayan makarantar da kuɗin da kuka zuba wanda kuke karɓa a hannun yara tam tam tam kuka shida kuka ga a ƙarshen shekara kowa an bashi nasa zai kai nisabi sai ya zakka in ko mutum ya ga cewa makarantar mata mutum ɗaya ce to kamata ya in shekara ta yi ya tattara kuɗin a cikin akawun tunda kuɗinsa ne mallakarsa ne shi kaɗai kaga kafin ya bayar da sauran buƙatu na gyare-gyare sai ya fara fitar da haƙƙin Allah domin ya fitar da haƙƙin Allah wataƙila ba za a samu abin ya kai nisabi a fitar da zakka Mai halaccin ɗaukan cikakken alƙur'ani mai girma ga mace mai haila domin karatu malamai sun yi maganganu guda uku dangane ga ɗaukan alƙur'ani cikakke ga mace mai jinin al'ada wasu malaman sun ce ba za ta ɗauka ba kwata-kwata ko ma aya ko tunda kowace aya ɗaya sunanta alkur'ani ba sai ka haɗa ƙur'ani gaba ɗaya yake da daraja ba kowace aya tana da darajar kanta da suka ce ba za a taɓa alkur'ani ba la farko wala ƙarshe wala tsakiya wala juzi'i kawai abin da za ta sai dai in ta iya tilawa ta dinga da ka kawai na biyu suka ce me dalilin da yasa ba za ta ɗauki alkur'ani ba za ta ɗau alkur'ani mana abin da ake so shine ta wanke hannunta domin annabi ya ce inna haidatuki laysat inna haida take laisar fi yadiki da da ta miƙo wa annabi abu cikin masallaci ta shigo bana na Aisha ita ce haida take sai annabi ce ai haida ba a hannunki take ba ma'ana kenan haida ana nufin jinin al'ada na jasa ne shi ake gudu kada ya taba alqur'anin so da haka idan ta sa abin da ya tare jinin kuma ta wanke hannunta fes suka ce ba dalilin da ba za ta ɗauka ba wannan shaukani a cikin nail autar ya karfafa wannan mazhabar haka shek albani a cikin tamamul minna ya karfafa wannan mazhabar balle su ibnu hazamin da makamantansu sannan na uku suka ce ba za ta ɗau ƙur'ani cikakke ba amma za ta iya ɗaukan wani shashi ko ta karanta wasu ayoyi don neman tsari irin ajiza ɗin nan da ake za ta iya ɗaukan juzu'in ba ta ɗauka duka ba amma ta ɗau shashi wannan shine mazhabobi guda uku madogararsu an tattauna ta daga ciki akwai aya alqur'ani la yamassuhu illa almutahharun suka ce wannan aya tana magana ne akan mala'iku domin ba cha ta mutadahhiruna ba cha ta mutahharun mutahharuna sune mala'iku mutadahhiruna kuma sune mutane da Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutadahhirin sannan suka ce la yamassuhu ma ai ba kan qur'ani ake magana ba an yi maganan qur'ani da lauhul mahfuz ne Allah ce innahu qur'anun karim fi kitabin makanun wanne ne kitabin makanun shine lawul mafu sai ce la yamassuhu to damirin kan wanne yake koma a cikin biyan qur'anun karimin ko kitabun makanun la yamassuhu ko ba ci akai kakku taba ba ci ba a taba shi ba kakku taba ba umarni bane siga ce khabariya ba amru ba, ba umarni ba hani bane la nan nafiya ce ba nahiya bace sannan na ismu maf'ul ne ba ismu fa'il bane ana nufin wanda aka tsarkake su sune imam mali yace abinda ayat take nufi a cikin suratul a'ama an fassara ta da yace cakica menene fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara yace daga wannan aya tana fassara waccan cewa maganan mala'iku ake ba maganan mutane ba Sannan ga hadisi ai annabi yace ce la yamassul qur'ana illa tahir ba mai taba qur'ani sai mai tsarki sai suka ce to tsarki iri biyar ne tsarki iri biyar ne na farko akwai kafiri an ce ba shi da tsarki saboda innamal mushrikuna najasun kenan in muka ɗauki wannan wanda ya taba qur'ani sai mai tsarki ana nufin kada kafiri ya taba shi bima naha rasulullah an safara bil qur'ani ila ardul adu khashyatan min an yanaluhu al adu annabi ya hana a ɗau ƙur'ani a tafi da shi gurin kafirai saboda kassi nasara akan musulmi su kwace ƙur'anin su masa wulaƙanci to haka sai ya zama ɗahiru a nan suka ce kafiri ake nufi ko suka ce a ɗahiru a nan ya shigar da kafirin kuma ya shigar da wanda yake da janaba kenan mai janaba ba zai ɗauki alƙur'ani ba saboda gairu ɗahir ne suka ce ai abu hurairata ya ban majalisa annabi saboda bai wankan janaba ba annabi ya ganshi yace ya ban ganka ba Abu Huraira yace janaba ce da ni ban wanka ba yace subhanallah innal mu'mina la yanjus mumini baya zama najasa kenan bai zama najasa ba ya zama mai ya zo me tsarki kenan Abu Huraira da ya kiya zaya su gaisa da annabi saboda yana da janaba annabi yace a a mumini ba najasa bane kenan duk mai imani zai iya daukan alkur'ani tunda ya imani da shi wasu ka ce a ana nufin wanda bai alwala ba domin akwai sahabin da ya ba wani yana rike masa musafi suna tafiya sai ya miƙo mace karɓi ƙur'aninka sai ce me ya faru sai ce mai yiwa ka taɓa gabanka ka sosa gabanka yace eh na sosa gabana yace to ba ni ƙur'ani na je ka kai alwala zaka ce kenan wasu sahabbai suna ga lalle mutum zai ɗau ƙur'ani sai yayi alwala sai wasu suka ce abin da ake nufi ɗahe wankakken hannu kada ka ɗau ƙur'ani a hannunka baka wanki in zaka ɗau ƙur'ani ka wanke hannunka da sabulu mai yiwa ka yi kashi ko ka yi fitsari akwai wannan ragowa a hannunka ko ka taɓa wata ƙazanta ko wani datti ko ka bajina da sauransu to ka wanke hannun kafin ka taɓa ƙur'anin suka ce shine tsahir ɗin tsahir na hannu ko ɗahir na alwala ko ɗahir daga janaba ko ɗahir daga haida ko ɗahir musulmi haka suka ce kalma ce mushtaraka tunda annabi bai ayyana ɗaya daga cikin biyar ɗin nan ba duk biyar ɗin sai su shiga su suka ce a ba duka biyar inda za su shiga ba wanda zai shiga kafiri dan shi ya zo da nassi daban to wannan shine tattaunawa tsakanin masu ganin a ɗau ƙur'ani da wanda suke ganin ba za a ɗauka ba amma abin da ya fi ga mace tunda da wuya mace tana al'ada ka ganta da tsafta abin da ya fi shine kar ta ɗau ƙur'anin nan in ba wata larura ta dole ba ta yi ƙoƙari ta haddace wasu surori ko wasu ayoyi lokacin da take jinin al'ada ta dinga tilawa in ta samu tsarki kuma ta yi shi alƙur'anin ta amma ya zama jarrabawa za a yi musu ana bukata a zo da ƙur'ani makaranta kaga wannan ya zama da rura ba makasudin kawai a ɗauke shi bane ɗauka za a yi don a yi aiki da shi shine a ji a koye shi da wannan suka ce babu laifi wanda ce malam akan yi taransifa na kuɗin da ake yi a wannan lokacin mutum zai kawo maka kuɗi kai kuma ka yi mishi taransifa zuwa bankin shi amma da sharaɗin zai biya ka ladan taransifa da kai masa shin ya halatta to gaskiya wannan matsala har yanzu ban yi bincike a kanta ba to da haka ba zan amsa ta ba yanzu sai na ƙara bincike a kanta wannan ya ce mutum zai iya raba gadonsa kafin ya mutu kwarai in ka san 'ya'yanka za su yi rigima sai ka tara su ka raba musu gadonsa ko ya karɓi gadonsa shikenan wannan ya ce ina da mahaifiya ta yi azumi tara a watan ramadana sai ta gamu da rashin lafiya kuma har yanzu bata warke ba ya halatta mu ya'yanta mu rama mata ko kuwa abin ya yake wanda bata yi din ba ku ciyarwa a bakacinsa in rashin lafiyar nata ya haɗu da tsufa ba wanda ake sa ran za ta warke ba ne ragowar guda tara kuma sai ku rama mata wanda ta sha domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya mutu ana bin sa azumi waliyansa su yi masa azumi kamar da ya zo hadisin na na isha a bukhari da haka wannan da annabi ya faɗa ya haɗa azumin nafila ya haɗa azumin bakance ya haɗa azumin ramadana wanda ce lokacin da ake yin ikama ma mu shiru ya kamata yayi ko bi zai yi kamar yadda ake bin ikama to nan malamai sun yi ƙauli biyu na ga shek albani a tamamul minna ya ce yadda ake bin kiran sallah haka za a bi ikama saboda wani hadisi ya zo an ce bainal azanaini an kira dukkan biyun kiran sallah kenan za a bi iqama kamar da za a bi kiran sallah shi a haka ya ijtihadin sa wasu ka ce a'a abinda muka san ana bi kiran sallah in ana iqama min shiru wanda yace wuri nawa ya halatta mutum ya taba a Ka'aba lokacin dawafi guri uku ne kadai inda ya halatta a taba a jikin Ka'aba akwai rukunul yamani mutum ya samu dama ya taba shi sai alhajar al-aswadi mutum zai taba alhajar al-aswad abu hudu ma ake masa an samu dama in kaga ba kowa ba ne ba za a fasa ma baki ba ba za a je maka rauni ba to ka sa bakinka ka masa kiss sannan kai sujjada a kansa ka sa goshinka kai sujjada sannan ka taba shi da hannu ka taba a bakinka in ku kaga ana turmutsitsi to sunna ka daga shi daga nesa ka nuna shi ka ce Allahu akbar ka wuce sai guri na uku multazam multazam tsakanin kofa da hajarar aswad kofar ka'aba dan wannan katangar in ya samu dama ya je ya rungumi gurin ya sa kirjinsa da fuskarsa a jiki annabi ya taɓa yin haka multazam ake kiran gurin shi ma gurin ana kokawa don mutum ya ga ana kokawa duk abin da yake mustahabbi in ana kokawa da Allah ka wuce kaga an fasa mutum baki an ji masa rauni akan farin ma ba a ji maka rauni ba sai akan abinda kuma shari'a ta san za a yi cinkoso shi yasa ta ce in kaga ana cinkoso ka yi kaza ka wuce da kai da kai hakan fa da shi da ya je bakin fa duk ɗaya kuke don duk shari'a kuka bi wanda ya ce malam za mu zana jarrabawa sai wani ya ce mun rinka karanta wallahu galibin ala amrihi don allah malam ina son a ƙara min haske akan hakan na gode wato ka dinga karanta wallahu galibin ala amrihi zaka ci jarabawa to sai ka gwada ai idan mutum ya baka ayar qur'ani yace karanta ta za ta maka maganin kaza gwada wannan ana kiransa ijtihadi ijtihadi ne da jarabawa da tajriba in ka gwada yayi shikenan in ka gwada bai ba ba daga ayar bane daga malamin da ya ga ma ne yanzu kamar malamin da yace a karanta fatiha da bakara da ali imran da waye a cikin ruwa a sa ganyen magarya a sha don maganin sihiri ai ba annabi ne ya faɗa haka ba shi ya gwada ya ga yayi yace kowa ma ya gwada sauran magunguna su panadol su apc su ai duk gwadawa ake ko to sai ka gwada in yayi shikenan in bai yi ba dama ba Allah ne yace ai haka ba ba manzo Allah ne yace maganin jarabawa bane shikenan malamin ka sai shikenan in baka ba da saraka ba da sauki amma wannan ba a kiransa bid'a ana ruwa to alhamdulillah haka ake so to na ƙarshe ya ce malam ina neman aure ina ta shan wahala ina so a taya ni da addu'a don mata duk da na tunkara sai ta ce karatu take ta Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nasaddamun ala an-nahyi ko kuma an-nafyu aqwa min an-nahyi wato yin hani kore abu tafi a ce an yi hani a kansa amma dai riwayoyin abin nan duk wajihin guda biyu zai dauka kuma duk a ƙarshe dai za su iya haɗuwa ya zama ma'anar su ɗaya abin da aka rubuta a nan cikin riwaya la tantaqibu mace kada ta sa an niqabi amma wata mace almar'atul muhrimatu macen da ta kulla harama da ya zama tana cikin aikin haji me ake cewa niqabi shine tufar da za a ɗauko ta daga sama daga ka ya zama ta zo ta lullube fuska ana ce mata niqabi saboda ƙofofi guda biyu da ke jikinta wanda suke bayyana inda wato idanu suke annaqbu asalin abin da yake nufi shine huji a jikin abu famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba da idan an ce annaqbu yana nufin wani dan bula ko wata kofa a jikin wani abu to daga nan ake ce da niqabi niqabi saboda haka matar da take cikin da take wato aikin haji ba za ta sa wannan ba wala talbasul quffazayn hakanan kuma ba za ta sa quffazi ba me quffazi abu ne da yake kamar safa hannu amma ba wai safa hannun bane kai tsaye wato abu ne da ake yin kamar wani gundulmi hakan nan ina abin da yanzu za ka ga ana ɗaura wa yara a hannu ba wai safa hannu kawai irin ta mata ba ai kaga safa hannu tana da mai tana da yatsu a jikinta kun fahimta amma wannan abin da ake ɗaura ma yara a hannunsu idan ba a so su ci ƙasa eh, kun gane shi ai dulmi ne ba shi da abin nan ƙofofin da yatsu za su shiga ko kusan shi ba to akwai shi <laughs> so shi ƙufaz kama haka ci ana sa abin nan a cikinsa kama auduga a ciki mata suna yin amfani da shi ne idan za su yi wani aikin da ba sa so hannunsu ya zamo ya gaji ko ya sha wahala to sai su sa hannunsu a ciki sai su yi wannan aikin da shi wani lokacin kuma suna sawa don ya kare musu sanyi idan ana tsananin sanyi wanda dai hukuncinsa kamar hukuncin safaɗin ne amma dai kawai don a fahimci mai ake cewa kuffaz shi yasa muka yi wannan bayanan to an ce mace ba za ta sa waɗannan ba wannan shi ne abin da ya zo na fatawa abdullah ɗan umar a kan wannan mas'ala to imam malik sai ya kawo kuma abin da yake akasinsa daga riwayar urwa ibn zubair وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه